ahalin sunna zai ce kuma mahaifiyar annabi yan wuta ce to jama'a karatun za mu yi shi ya ƙare yau akan mahaifiyar annabi yan wuta ce ƙur'ani ya tabbatar da mahaifiyar annabi yan aljanna ce da ayar ƙur'ani kuma bari mu ɗauki ayoyi guda biyu a ramma ma kana lin nabi wallazi na amanu ma kana lin nabi wallazi na amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ni gurbe min ba Makanalin tabayyana lahum annahum ashabul jahim kana lin nabi baya halatta ga duk wani annabi an yastaghfiru lil mushrikina yasa waɗanda suke wa Allah haɗin gwiwa a gaba yana nema musu gafara sai aka ce annabi ya je kan kabarin mahaifiyarsa ya ce Allah ina son kai ziyara Allah ya ce je ka ziyara ya je kan kabarin ya ce Allah ina so ka gafarta mata Allah ya ce ba zan gafarta mata ba dan mushrika ce abinda hadisi ya faɗa ke kenan to sai aya ta ce bai halatta linabiyin ga duk wani annabi ya kawo nikira in dai sunansa annabi ko an ya saka shirki na ya rika nema mushrikai gafara sai muka koma suratul isra'i sai muka ga Allah ya ce in ma yablughanna in ma yablughanna inda kal kibara ahaduhuma aw bala ta taqul lahumā ufin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan Karima. baba wa kafillahuma wa kafillahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sabira ma sha Allah doka ta tabbata ga manzan Allah kada wa mashirikai addu'a ta tabbata aya ce? Ko wannan aya da ta zo sai ta ce in ma ya bulugan na inda huma auki lahuma. idan ɗayansu ya kai matuƙar tsufa ko ma gaba ɗayansu suka tsufa a gabanka me ce gaba falata huma kofin kada ka riƙa yin Allah wade da su wa huma ƙaunan karima ka gaya musu zance na mutunci wa kafin lauma janaha zulli minar rahama ka sassauta musu ɗabi'a irin ta ƙasƙan da kai irin ta tausayin nan sai ce umarni ya zo gaba ya ce me wa ƙurra birahuma ka ce ubangiji ka yafe musu can kuma an ce annabi allah ya bashi doka kada ya nemi gafara gawa nan kuma an bashi doka ya nemi gafara gawa uwa da uban ma duk iyayen annabi yan aljanna ne babu wata sunna da za ta tabbatar mahaifiyar Allah ya wuta ce sai dai sunna sheda kuma ka zo ka cire mana ayar da Allah ba umarni bane wa qul rabbir ham kuma ba shi umarnin yace ka gaya wa iyayenka ka dubi karatun nan Allah ka yafe musu kuma can yace ce in dai mushrikai ne karka nema musu gafara ashe wane ne ya tumka da warware a gurin hadisi ne an ba annabi umarni ya nema wa mahaifansa rahama duk annabin da kaji ya ce Allah ka yafe wa iyaye na to iyayen nan yan aljanna ne iyayen nan musulmi ne idan ba musulmi bane yanzu da Ibrahim ya zo ya ce sa astaghfiru laka rabbi ya Allah ya ce mai wa ma kana fari Ibrahim li abihi illa an mawidatun wa adaha iya daƙiƙi ne kawai zai ce mahaifiyar annabi ya wuta ce amma ba jahili ba ba malami mun baka da wannan ayoyin saboda haka ƙarya ce da rashin sanin alkur'ani da daƙiƙanci yanzu gashi da ni da mai jan baƙi da wanda di yake duniya in ma mutane kake kashewa in mutane kake ci wannan hadisi ce yin azumi ya zo an yafi amma kun ce mafiya annabu ba yafiya wani irin laifi saboda haka Allah ya ba annabi umarni ya nema musu gafara da ba ba musulmi bane ba zai bashi ba wannan labarin banza ne